وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم yayin da ‘yan aljanna suka shiga aljanna, ‘yan wuta ma suka shiga wuta. sai Iblis ya ce, Hakika Allah ya yi muku alkawari na gaskiya, kuma ya cika muku alkawarinsa, ni kuma na yi muku alkawari na karya kuma ban cika muku abin da na yi muku alkawarin ba, kuma ba da wani ƙarfi da zan tilasta ku da shi a duniya kan ku yi kafirci da bata, kawai dai na kira ku ne zuwa ga kafirci, na ƙawata muku saɓo, sai ku kai gaugawar biyayya a gare ni, don haka kar ku zarge ni bisa abin da ya faru da ku na bata, ku zargi kawunanku don su ne suka fi cancanta da zargi ba zan iya taimakon ku in kawar muku da azaba ba kuma ba za ku iya taimako na ku kawar min da ita ba lalle ni na kafirce wa sanya na abokin tarayya ga Allah cikin bauta lalle zalumai, waɗanda suke shirka da Allah a duniya da kafirce masa suna da azaba mai raɗaɗi wadda take jiransu a ranar alkiyama yayin da Allah ya ambaci makomar kafirai a ranar lahira domin ya tsoratar daga gare ta sai ya ambaci makomar muminai domin ya kwadaitar zuwa gare ta ya ce